أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis takwas ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan yuli shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda da ke da tara yakubu avenue daura da galadima road a gwarin kaduna a wannan ƙasa mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن مكوانا الشافي نتلاتين دا أكو أجير غانان كراتون للتافي أجير مجلسنا خمسين دا أكو زام تاشي أديدي فقرة دمالا يتي ومن ثمرات الإيمان بالكتب daga cikin amfani da fa'ida wanda musulmi yake samu wajen yin imani da littattafai na Allah sai malam ya jero mana na farko dai littattafai na ubangiji akwai attaura akwai injila akwai zabura akwai suhufi ibrahim da suhufi musa sannan akwai alkur'ani shine suhufi ibrahim wa musa sannan alkur'ani wanda shine allah ya bautatar da mu a kansa to amfanin da ke cikin imani da wa'annan aga attaura aga injila aga zabura kaga suhufi ibrahim wa musa dukkansu an saukar da su gabanin wannan al'umma kuma ga annabawa daban-daban to me ke menene amfanin da za ka samu a matsayinka na musulmi idan ka yi imani da shi Allah ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi shine muhallin shahid wa'annan su da littattafan sun yi imani da littattafan Allah dan saka mu nan musulmai ko sai ka ce at-taura tunda at-taura an saukar da ita gawa nabi Musa sai ka ce tunda Yahudawa ne suke ruko da at-taura wanda aka sauka da Annabi Musa kai baka ma yi imani da at-tauran ba kuma baka ma yadda littafi ba ne na Allah to daga ranar da kai wannan furucin ka zama kafiri number one kuma ka cancanci a kashe ka an gane sakon nan na biyu madauki injila an ɗaukar da shi gawa annabi isa ɗan maryam sai ka ce tun tunda injila an saukar da shi ga annabi isa ɗan maryam kuma kiristoci a wannan zamani sun yi imani da shi sun allantar da shi saboda haka shi injilan ma ba ka yadda da injilan ba kuma ba ka yadda da annabi Isa ma ba to kai ɗin nan daga ranar da ka yi wannan ƙudurin a zuciya ko da ba ka furuta ta ba to ka zama kafin saboda baka yadda da annabin Allah ba kuma baka yadda da ne littafin Allah ba an gane amma da za ka ce abinda baka yadda da shi ba shi ne kasantuwar kiristoci sun mai da shi Allah ko ɗan Allah sai a ce wannan Allah da kansa ma bai yadda da hakan ba sa'annan a cikin injilan ma Allah bai yadda da shi haka ba sa'annan kuma in ka ce baka yadda cewa annabi isa annabin allah bane da aka turo shi ga duniya ga baki daya wannan kayi daidai saboda hatta a injilan allah ya faɗi cewa ya turo su ne ga banu isra'ila ko kuma a ƙur'ani ma allah cewa rasulan ila bani isra'ila kuma shi annabi ne zuwa ga banu isra'ila kaga wanda ya ce maka an turo shi ne su di universe sai ka ce a ah, karya kai babu inda Allah ya faɗa ka a injila kuma babu inda ya faɗa cikin qur'ani an turo shi ne ga mutanen israel kuma ka kaga shi annabin mutanen israel an gane sai a ce a nan ba ka yi kuskure ba ka yi daidai amma kin yadda da shi saboda wai kristoci sun ɗauke shi tamkar Allah ko ɗan Allah ya sa ka ce ba ka yi imani da shi ba sannan ba kai imani da injila ba to ka fita daga addinin Allah ka cancanci a kashe ka a matsayinka na kafiri sai dai in ka tuba ka dawo ka ce ka yi imani sannan ka zama musulmi ko da kana sallah kana azumi kana zakka kana duk wani abin da shari'a ta ce amma wannan kudurin na zuciyarka to kai ba musulmi bane a wurin Allah ne to amfanin da za ta samu a cikin yin imani da wa'annan littattafan kaɗan shi ne malam zai ɗan gutsara maka ya ce awwalan abu na farko al'ilmu bi rahmatillahi ta'ala za ka samu ilimi na rahmar Allah maɗaukaki wa inayatuhu bi khalqihi da kulawan da Allah yake ba halittinsa shi sa duk mutane ta ya turo musu manzo baya kyale su kara zubi haythu anzala li kulli qaumin kitaban yahdihim bihi ta yanda Allah yana saukarwa kowace al'umma littafin da ke shiryar da su zuwa ga daidai a wani nana maka ra'amar Allah da sai ya kyale su kara zube shi ta ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan a annakum ilaina la turja'un wai shin kuna tunanin haka kurun muka halice ku kara zube kuma ku ba masu komawa bane zuwa gare mu wannan yana nuna maka ilimi na ubangiji da tausayin da yake da shi ga bayansa kowane ɓangaren mutane sai tura musu annabi daga cikinsu don ya koya musu abin da zai shiryar da su kaga wannan yana nuna maka tausayin da Allah yake da shi ga halittarsa da sai ya kyale su ya ce su yi wa kansu hukunci amma sai ya turo ɗan saƙo don ya nuna musu ya karantar da su annabin farko a duniya shine annabi wato manzan farko a duniya bayan shuɗewan annabi adam shine annabi nuhu kuma Allah bai turo shi ba sai da mutane suka koma bautan gunki tazaran da ke tsakanin annabi adam da annabi nuhu shekara dubu ɗaya bayan annabi adam da annabi nuhu tazaran da ke tsakanin su shekara dubu akwai manya-manyan malamai da suke karantar da al'umma wadda suwa'a ya husa ya da nasara malamai ne guda biyar suna karantar da al'umma zamanin annabi bayan annabi adam ya shuɗe suna ta karantar da mutane tauhidi a bautatawa Allah ganin haka da suka mutu sai shedan ya zo da siffan ɗan adam wurin ɗalibansu sai ya ce musu wai haka za ku kyale manya-manyan malaman nan sun mutu ba abin da za ku yi ku tana da su sai suka ce to me ya kamata mu yi dan mu tana da su sai ya ce ku gina butun butumin kowanne a ciki a majalisin da yake karantarwa ku gina butun butuminsa wannan zai sa duk lokacin da za ku yi wani abu ba daidai ba in kuka kalle shi za ku tuna da abin da yake koya muku sai ku bari shikenan kaga a zahirin maganan amma alkhairi ne ko amma kuma da sisa ne sharri ne yake nufi sai suka yi to tun da ya san su suka gina kuma sun san dalili haka ba za su ta musu ba to amma in mutum zai yi kuskure zai yi wani abu da ba daidai ba in ya kalla sai ta a ah, kara makalla sai ya sai ce ya bari to da ƴaƴansu da jikokinsu da tattaɓa kunnensu suka taso ba sun gane girmama kan ba sai ce kun san dalilin da ya sa iyayenku ke girmama wa'annan ce ai ƙara dawa da siffar ɗan adam suka ce a'a sai ce ai allolinsu ne ai Allah ne ake irin wannan girmama shi nan sai suka damfaru a kan haka suka fara bauta su dalilin wannan bautan shine sai Allah ya turo annabi Nuhu ya fitar da su daga wannan kangin na bautan gumaka zuwa ga bautan ubangiji ne kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin da al'umma suna nan an tsaya madaurin ki ɗaya. suna nan al'umma ne a dunkule mutan Allah suke sai shedan ya zo ya dasa musu wannan ba'atha Allahu an-nabiyyin daga nan sai Allah ya turo annabawa mubashirin wa munzirin suna yi wa al'ummansu bishara kuma suna musu gargadi akan aikin da suke yi dan su basu shi sa sai suka ce wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra kaga hikimar kenan ai Allah ya bada labari inna أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم من أيكو النبي نوح عليه الصلاة والسلام زواج متاننسا cewa ka yi wa mutanenka gargaɗi kafin azaba mai raɗaɗi ya zo musu kaga shine mubashirina wa na din kenan sana musu bisharan aljanna kuma suna musu gargadi akan azabar Allah. Daniyan abu zuhuru hikmatin lahi ta'ala haithu shara'a fi hadhihi al-kutub li kulli ummatin ma yunasibuha malam yake zuhuru hikmatin lahi ta'ala bayyana hikimar Allah madaukaki haifu shara'a fi hadhihi al-kutub ta yanda Allah ya shar'anta wa waɗannan littattafan likulli ummatin ma yunasibuha ga kowace al'umma abin da zai yi daidai da ita kaga likulli qaumin had kowace al'umma tana da wanda ke shiryar da ita kowace akwai littafin da ya yi daidai da ita kaga in ka ɗauko a taura ka ce tun da littafin Allah ne bar mu aiki da shi sai a ce a'a ba zai yi ba to yanzu ka gama cewa kai duk wanda bai yi imani da shi ba zai fita daga musulunci E haka ne amma dalili shine ka yarda cewa Allah ya saukar da shi amma lokacin da Allah ya wajabta wa bayinsa su bautata masa da shi ya shuɗe kuma mutane ne ayyanannu su ne banu isra'ila an dalili na biyu shine hadisi ya inganta a cikin mustadrak na imamu hakim da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tsaye sai ya ga sayyidina Umar ya ɗauko wani yanki na taura yana kallonta ya karanta wata aya a cikin attaura sai ta burge shi sai ya ga ayar ta yi kama da wata aya a cikin ƙur'ani sai ya zo yana nuna wa manzo Allah ya ma'aikin Allah ka duba wannan aya ya fice kama da na alƙur'ani sai manzo Allah ya tsasa sai fushi ce ashakun anta ibn khattab yanzu kana can tsara ne da abin da na zo muku ya kai ɗan khattab wallahi lauka na أخي musa حيا لما وسعته إلا اتباعي نارن سيدة الله da ɗan uwana annabi Musa na da rai yau ba abin da zai sa ya tsira a gaban Allah sai ya bi ni wanda ya nuna maka kenan wa annabi Musa ya wuce an gane to dalilin wannan shi yasa ba za ka yi aiki da taura ba gane kuma dalilin hakan ba za ka yi aiki da injila ba dalilin hakan ba za ka yi aiki da zabura ba sannan dalilin haka ba za ka yi aiki da suhufi ibrahim wa musa ba saboda kowanne lokacin shi ya wuce amma ƙur'ani har zuwa ranar tashin kiyama yana nan shi sa ba a iya canza shi shi kuma ana canza shi saboda lokacin da aka yi shi ya wuce shi sa ake iya canza shi Allah bai yi shi wanda zai wanzu har ƙarshen duniya ba to Qur'ani tunda Allah ya yi shi zai wanzu har ƙarshen duniya to ba za a iya canza shi ba ko wasali ka canza kana karatu yaro ɗan ƙarami a islamiyya zai ke ba haka ba ne saboda keno ɗin alƙur'ani ne har zuwa ranar tashin kiyama an gane amma a taura in ba wanda ya san shi ba in ya zo sai ka ce ai ga abu kaza a nan kuma ga abu kaza a can ba su sani ba yahudawan kansu ba su sani ba saboda sun canza shi sai wanda suka kawo nasu sai suka ce ya fi a tauran daraja shi ne al'ahadul jadid new testament shi ne talmud talmud suka ce wannan talmud ɗin ya fi a taura falala ya fi kuma a taura lada wannan talmud hahamad suka rubuta shi manya-manyan malaman yahudawa su ne suka rubuta wancan kuma allah ya sauka da annabi musa amma suka ce wancan ya fi wancan falala allah matsala ko to kaga wanda ya karanta talmud kaga bai san attaura ba kaga ko da kaga mai ba zai gane ba saboda shi wannan yake karanta to amma qur'ani tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau yadda manzon Allah ya karantar da sahabbai haka mutane ke karanta ta ba wasan ba canza wasani ko guda daya a wannan shi yake nuna maka littafi ne nawa na Allah ba a samu wani canji a cikinsa ba to shine malam ya ce da yadda Allah ya shar'anta wa mutane abin da yake jini da shi duk yadda zamani ya kai ga bunƙasa ana duniyar kwamfuta ana digital ko an wuce analog sai bature ya gama bincike ya gama bincike ya gama bincike yana zuwa sai mu ce ai na ƙur'ani, Allah ya gama mana da bayani kaga dan ya nuna maka kowane lokaci yana daidai da shi an gane yanzu a yanzu aka samu ciwon lasa ba ya kawo shi bira lasa ba bira ya kawo shi domin sama shekara dubu ɗaya da ɗari 1433 da talatin uku da suka wuce manzan Allah ya gaya mana tsera duk inda aka same shi a kashe shi ko a harami ne sai ka samu lada Manzan Allah ya kira su mabannata kaga ya nuna tsannan kenan yanzu an gano tsannan da ke ciki ko an gano ne sannan ga wazi tsaka jeko kaga tsaka yadda Allah ya halicce shi yana da sinadarin yana kunna wuta a jikinsa sai gobara ta kama da Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka kashe ka bugu da farko ya mutu lada ɗari idan bugu na biyu ne ya ragu idan bugu na uku ne ya ƙara raguwa haka yanayin bugun yana rage lada kaga ana nuna maka me illa da ke ciki an gane yanzu ba bincike ya yi bincike na zamani ba akan kare da bakinsa cizon da zai yi ana iya samun cututtuka sama da ɗari hudu a wannan bakin karen kamanta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza walagha alqalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an qula hunna bi turab idan kare yayi lallage a cikin abin kwananku ko abin shanku ku wanke shi so bakwai na farko ku sa ƙasa a wata ruwaya wa asiru sami na talikturam na takwas ku sa mai ƙasa ku wanke kaga wannan yana nuna maka wani karatu ko sai bature ya yi bincike iya bincike na zamani sai ya gano ƙasa tana da sinadarin da duk wani bakteriya da jam duk ƙarfinsa ƙasa na kashe shi an gano sai mu ce ai wannan kayi latti mutum shekarun da babu microscope ko maza Allah ce a sa ƙasa a wanke kaga yana nuna maka wato gaskiyar addinin musulunci ana fahimta wannan to yana baka wani ilimi ne a ciki yana nuna maka hikima ta ubangiji da ya sanya wa kowace al'umma littafin da zai daidai da ita Ƙur'ani shi ya daidai da mu shi sa duk wani abin da muke fuskanta za zaka ga ya warware mana shi bature ya gama bincike ya gama bincike sai wata na'ura wai na'urar da ke gano ɗan adam in ya yi bacci in zai yi bacci sai a sa shi a cikin na'urar yana kwantawa bacci na ɗaukarsa suka ga wani abu ya fita a jikinsa lokacin da zai farka daga bacci suka ce suka ga wani abu ya dawo jikinsa sannan ya farka kaga su sun yi bincike ko sai muka ce a kun yi lakki gashi a cikin surat zumar Allah ce Allahu ya tawaffal anfus fi na mautiha wallaki lan tamut fi manamiha yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ce Allahu ya tawaffal anfus Allah shine ke karɓar rayuka hina mautiha a lokacin da za ta mutu wallati lam tamut wacce ko bata mutu ba fi manamiha tana cikin baccinta yumsiku allati qada alaiha almaut sai Allah ya rike ran da aka rubuta mata mutuwa ya fita daga jikinka sai ya kidawa sai a ce wani daga bacci ya mutu wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sauran rayukan da Allah bai rubuta musu mutuwa ba sai Allah ya sako su sai su dawo jikin mai ran sai farka daga bacci sai Allah ce inna fi zalika a wannan tsarin da Allah yayi la ayatin akwai ayoyi li qaumi yatafakkaru ga masu tunani kaga duk binciken su kaga mu ba sabo bane a wurin mu idan ka jinjina shi ka rena abinda da Allah subhanahu wataala ya shirka maka a cikin Qur'ani to kaga wannan yana ƙara nuna maka Qur'ani yayi daidai da zamanin mu duk yadda zamani ya kai ga bunƙasa sai ka tadda kana gama bincike sai ka ga ƙur'ani ya riga ya warware wannan abu ko ah yanzu ya na ku faɗa ga motoci ga mota sola an kaga mutane shekara talatin da suka wuce wanda suka yi rayuwa a wannan lokacin kafin su mutu in ka ce musu akwai motar da rana kawai za ta sha ne tafiya ai ba zai da ba ba zai yi da ba amma yanzu gashi ana cikin me mota da take me amfani da sola sannan a shekara talatin da suka wuce ba za ka ce mai akwai motar da za a sa ta electric da sha caji sannan kuma kawo hanya da ita zai gaba ko to amma yanzu ta sannan a shekara talatin da suka wuce ba za ka ce mai akwai motar da ana dura mata ruwa kawai za ta sha kuma ta hau hanya ba zai yadda ba ko amma yanzu duk gashi bature me ya samar da shi shine in ya fara magana sai mu ce wannan ba sabon abu bane Allah ce wal khayla wal bighala wal hamira bi tarkabuha wasina sai ce me wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allahu akbar yace wal khayla kun ga dawakai wal bighala da alfadarai wal hamira da jakuna litarkabuha Allah ce ya samar da su ne don ku hau kansu wazina ya ce kuma da ado sai ce wa ya ma la ta'lamun Allah yana halittar abinda ku sahabbai ba ku sani ba kaga yanzu an samar da mota kaga sahabbai ba su sani ba Allah ya samar da jirgi kaga ba su sani ba Allah ya samar da mashin kaga ba su sani ba ya samar da keke kaga ba su sani ba ya samar da lantarki kaga gaba su sani ba ya samar da ne helicopter ba su sani ba ya samar da marine kaga gaba su sani ba shine wa yakhluqu ma la ta'lamu idan wani shubha ta shige shi ya za ka ce haka to ai ai wannan bature ne sai ka ce ai Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah shine ya halicce ku da abin da kuke aiwatarwa to waye aiwatar da motar kudin ko Wa ya ba ku tunanin aiwatar da motar Wa ya ba ku tunanin samar da motar Wa ya ba motar iko ta motsa to kaga an gama magana abin Ka kaga in mutum zai fesa shubha kasancewa an warware masa wannan shubha an gane har ce, wa kana khatamu hadhihi al al-qur'an al-azim munasaban لجميع الخلق في كل عصر ومكا ومكان إلى قيام الساعة قال النتي وكان خاتم هذه الكتب تكمكم وأن لتتقن القرآن العظيم شيني قرآني لجرما وقال يا تبي يا هدي يدك وأنشم ومهيمن عليه كنوكو يا هدي يدك وأنشم sun yarke a cikin ƙur'ani saboda dokoki sai ce munafiban li jami'il khalq ya dace ga dukkan halittu saboda Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadiran walakin aktharan nasi la ya'lamun Allah ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan linnasi face ga baki ɗayan mutane muka aiko ka zuwa gare su bashiran wa nadhira kana musu bushara na aljanna da alkhairi duniya da lahira kuma kana musu gargadi na azaba tun a duniya kafin lahira walakin na aksara nasi la ya'lamun Allah ce sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba Allah ya warware wannan bayani sai ma ce fi kulli asrin wa makanin a kowane zamani da wuri ila mai kiyama, har zuwa ranar tashin kiyama ko ina duk zamanin da zaka tadda kanka sai ka tadda qur'ani ya warware wannan abu sai mutum ya zo ya tambaye ka to da labarin bitcoin sai ka ce bai gharar Allah baka ka'ida ko kasuwancin yaudara bitcoin menene yaudara ce abin da baka sani ba ko baka san shi ba shi za ka yi kasuwanci a kai shi kenan ka zame haramun shi kenan kawai wani. ka ga duk abin da za ka yi na zamani sai ka tafi shari'a ta warware maka shi kuma ya kawo maka mafaka ana can surutu korona korona korona sai muka ce ai mu shari'a ta riga ta warware mana matsalan korona tun kafin korona ta zo na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'un shahadatin li kulli muslimin annura shahada ne duk musulmin da ya mutu a korona. ana masa fatan yi shahada eh ke. na biyu ne mafita a korona? sai muka ce muna da mafita shine inda korona ta sauka mutanen garin kar su fita kuma mutanen wajen garin kar su shigo garin haka manzo Allah ya gaya mana haka an warware yanzu duk ilimin masu likitocin duniya ba su da best hanyar warware wannan irin annobar sai wannan hanya ya ba ta an gane wadda shi ne socrates kare wata kenan ko wadda shi ne a platon plato kenan ko koda shi ne buda ina ba ta an gane kuma koda shi ne confucius ƙarshen ta ne ba su bane filosofas din scientist da ake ji da su kenan a duniya ko to duk dai tunaninka bai wuce wannan ba kuma ba yi da wani hanya da ke warwar wannan da wuce wannan ne mafi sauki har maganin har cutar ta lalace shi kenan kuma wanzu Allah ne ce wanda na ciki su fita don gujewa cutar na waje ma kar su shigo ciki shi kenan an gama Ka eh. kaga dai duk shi dai majalisar eh, world health organization ko tsarin da ta bada ke kuma dai ba yi da wannan tsarin dai musulunci ya kawo in ka ce world health organization ta kawo sai mu ce to manzo Allah ai ya zo kafin world health organization kenan shi ya ba da mafita a nan world health organization suka sata ɗauka a gane sau da ya musulunci ya riga bature bature kwanan shekara nawa aka kirkiro shi a duniya duk ilimin da bature ya samu daga musulmi ya same shi shine a ƙarƙashin andalus spain saboda daula ta musulunci ta rike ta shekara 800 a nan ne europe da kafinta suka samu ilimi aka samu yaƙi suka kwashe littattafan musulunci har yanzu akwai wa'adda sun ɓoye shi a tare da su in suna bincike ciki za su je su binciko su magunguna su dawo su ce su maka experiment kai kuma kana nan kana banu isra'ila an yi nisa da kuma abin da allah ya baka kare na shi yanzu da kami da allah wanda ba musulmi suna cin dabino eh ya cin dabino saboda yana tunanin me in ka ci dabino ma kai musulmi ne to amma yanzu ba sai ka ga iyamur ya zo wuce ya ce a bani dabino alo uku ya je ya tafi da shi gida a nan ma zai fara yana ci kuka ce wance sai ce a saboda bature ya gaya mai cewa ne fruit ɗin da baya ɗaukan bacteria ko da baka wanke shi ba ba abin da zai ma bature ya gano ha da karatun da wanda ba mu ba da wuya ka gan shi ya ɗauki habbatus sauda yana amfani da shi to a ba yanzu zaka ga wanda ba musulmi ba ya ɗauki habbatus sauda yana siya zai zo islamic uh, chemist zai ce a bashi ne black seed oil ya bashi a kaza kuma saboda me sun gano cewa duk wata cuta idan kana sha yana maganin ta zai kashe shi yana da ƙarfin da ke kashe bacteria a jikin nan adam da germs da makamancin haka to kaga wannan yana nuna maka ne addinin musulunci ya yi daidai da kowane zamani ko tun lokacin da manzala ce habbatu sauda wa'un li kulli da'in illarsa ya ce magani ne ga dukkan wata cuta banda mutuwa ko tsufa A ga sama da shekara dubu da ya wuce amma yanzu an gano A ga fi kulli asirin wa makanin kenan ko kowane zamani yana da abin nan to yanzu bincike ya yi bincike na turawa sun gano a duk duniya abu guda biyu ne suke da alkaline a tattare da su shine zamzam da fitsarin raƙumi suna da natural alkaline a tattare da su kenan akwai possibility in kana shan shi duk wani cuta za ka iya rabuwa da shi sai mazala ce ma'u zamzama lima shuri bala ruwan zamzam duk niyyar da ka sha da shi Allah zai aiwatar maka da shi ya baka abin da kake so shine ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama lokacin da ya taso ya taho aikin hajji a garin makka zai sha ruwan zamzam sai ya ce ya Allah ina roƙonka ka bani ilimi irin na imamu zahabi sai ya sha ruwan zamzam ya kai wannan daraja a ilimi sai ce ka ba na sani na ce ka bani wanda ya fi na imamu zahabi ma'u zamzam lima shuri bala kaga yanzu bincike ne na zamani suka ce sun gano yana da alkaline kuma yana warkar da duk abin da ke da alkaline kana shan shi akai akai duk wata irin cuta da ke yawo a jikinka zaka rabu da ita zai maka flushing ɗinsa sun gano sannan ga fitsarar rakumi shi ma sun ce yana da wannan alkalai. ɗin waye ya karantar da mu amfani da shi duk manzala kaga fi kulli zamanin makanin kenan fi kulli asrin wa makanin kowane zamani da kuma wuri in kai amfani da shi akwai fa'ida. kaga duk wannan yana nuna maka amfanin da ake samu cewa addinin musulunci ya shar'anta mana abubuwa da yawa saboda ya yi daidai da duk zamanin da za mu da kanmu sai ka gama fita suka gano cewa yanzu a ce misali wuka ya sari mutum ya ji ciwo da wuƙa. suka ce sun gano fitsarin raƙumi idan aka sa shi a wajen ciwon nan wannan alkaline ɗin zai kashe tetanus da ke jiki zai wanke shi a zai na aka gano shi waye ya ce kuma amfani da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko abubuwa da yawa za ka ga ya yi daidai da zamanin da kake rayuwa a makamancin haka inda ka sadda kanka sai ka sai ka Allah ya baka mafita kuma ya yi ba da bayanin da ya daidai da zamaninka da inda ka samu kanka Allah ka shirya da Allah ya ce tarikan abu na uku shukuru ni'matillahi ta'ala ala zalik godiya da ni'imar da Allah ya mana akan wannan ababen mu a matsayin na musulmai ba ma yi yanzu abu ne ya kiɗime maka rashin lafiya ne ya dame ta aka rasa gane menene an yi test an yi waye an yi waye zauna kawai yi shuru karanta maka fatiha kawai zallanta a kunnanka ta dama kaman goma sha ɗaya ashirin da ɗaya ko arba'in da ɗaya a bakka da minti biyar sai ka ji ka samu natsuwa wannan zafin da kake ji za ka ji babu shi to kuma a zo a gwada kai ka gani sai an gano me ke damunka ina fata an gane a zo a gwada ka a lokacin in sha Allah sai an gano ne ke ka. kowane zamani shari'a mu ta yi daidai da shi duk inda za ka samu kanka musulunci ya kawo maka mafita a rayuwa sai dai kai a matsayinka na musulmi ka jahilci addininka ka je kai ta wahala an gani amma duk wani abu da ka sani musulunci ya warware maka shi ya ka maka to ka zama mai godiya ga Allah shi sa Allah ce wa idda azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ku ya shelanta yana sanar da ku akan cewa ne la in shakartum in kuka gode min la azidannakum wallahi sai na ƙara muku wato saboda godiya da kuka yi wa Allah zan ƙara ni'ima a gare ku wala in kafartum in kuwa kuka butulce min ni'imomin da na muku Allah ce inna azabi la shadid azaba ta fa tana da tsanani zan ci gaba da gasa ku to wannan shine matsalar da muke fuskanta a arewa duk ni'imar da Allah ya wa dan arewa dan arewa ya zama butulu butulci shine yau Allah ke tantana mana wannan kuda duk wani sauƙi na rayuwa Allah ya shimfiɗa mana a arewa amma sai muka butu cewa ni'imar nan da Allah ya mana yanzu kana neman mayaudara number one in ka samu in ka zo cikin mutanen mu za ka same shi in kana neman matuta number one in ka zo cikin mutanen mu za ka same shi in kana so ka samu fitsararru number one in ka shigo mutanen mu kai in an ce ma sai ka wallahi ba dan arewa bane duk wani tantsele da lalacewa in ka zo in ka zo katar da mutanen mu sai ka ga su ne number one akan wasu abubuwa sai Allah kuma saboda mu shafaffu da mai ne sai kyale mu haka shi sa yake gasa mana yake gasa mu saboda mu gyara wallahi kuma hakan Allah na kaunar mu ne sa Allah yana so mu gyara ne shi sa ake ta mana wa'annan ukubar dan mu gyara ni na gyara kai ka gyara kowa ya gyara sai ka ga Allah ya kama mana canji Allah ka shirya to wannan alama ce ta ni'ima ta ubangiji a wannan gabar ya kamata mu kana idan Allah ya raya mu insha Allah subhanahu wataala a a majalisi na gaba sai mu daura wa min samaratil imani da rusul kadan daga cikin amfanin wato fa'idar da ake samu na yin imani da annabawa za mu ji su حين ألا يأتي فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم نعم بعد دعما نعم بعد ما أنسى أبوكم أبابا إن شاء الله دعما تكيت أتفين كراتكم نعم. سيدي سلام نعم نعم نعم نعم خيل إيه، تابيني أكيد في الصحف الله إيه. شيني هذا الله يو إيه، يهود وابول تجعلونه خرافيسا تكون تخفون فيها النبي إبراهيم ده النبي موسى النبي إبراهيم ناسا النبي موسى دبر shi ne wanda Allah ya bada labari inna hadha la fi suhufi ula suhufi ibrahima wa musa gani ke da littattafai hmm, tana daga cikin littattafan da ake kidaya ba daga cikin littattafan Allah annabawa kuwa Allah kaɗai san adadin su saboda Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayka Allah ce tabbas mun aiko manzanni gabanin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin annabawan nan akwai wanda muka baka labarin su ka san su su ne 25 din da ke cikin Qur'ani cikin su kuma akwai wanda ba mu ma baka labarin su ba baka san su ba inji Allah an gani kuma da wanda muka sani guda 25 su ne wanda suke cikin Qur'ani wanda ba mu sani ba Allah ma bai gaya manzala ba to balle ya sani an gani yawa wa alaikum salam na'am na'am na'am ba wai ka kulle da shi ba daman sharadi dai ka tashi ka sa ka fara da shi shikenan in ka in ka yi shi shikenan ya wadatar bi ma'ana shine shine wato gabar kullun eh, mabudin da zai buɗe maka a ya samu karbuwa wurin Allah in dai kai salatu ibrahim ya shikenan baka bukatar ka ƙara kulle shi da shi ka gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci wata rana kamar yadda yake zaune haka sai wani sahabi ya shigo da ya sallah da ya idar da sallah fila sai ya daga hannu yana ta'addu'a yana ta'addu'a yana ta'addu'a bai yi yabo ga Allah ba bai yi salati ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana gama sai manzon ce wannan yayi gaggawa Allah ba zai karba ba a wannan manzon Allah kuma yana cikin masallacin har ila yau sai wani ya shigo da idan da sallah rafa biyu manzon Allah na zaune sai daga hannu sai ce Allahumma laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan nasi'u as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum manzo Allah ce hadha qad da'a Allah bi ismihi al-azim kun ga wannan ya kira Allah da ismul azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda ya kira Allah da shi Allah yana amsa masa wa idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da shi Allah zai bashi kenan wannan mutumin ne ya gama samu gani yawa Allah yana so a jinjina shi a yabe shi a yabe shi a kururuta duk zai shiga kai idan aka ce kayan yi Allah to Allah yana sauraron ka duk abin da ka ce Allah ya gama baka kawai ka jira duka abin da kake so ka gaya wa Allah amma mafi sauki ka ce rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban babu wani addan da ya dunkule komai da kake so a duniya da lahira kamar shi shi za manzo Allah a rukunin yaman da koya mana idan ka zo ka taba ko ka dinga rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati kai ta maimaita shi abinda kace duk wani abu mai kyau a duniya ya Allah ka bani duk wani abu mai kyau a lahira ya Allah ka bani kuma ka tsiratar da ni daga azaban wuta to me kake nema eh ka san dan Najeriya ya fi so ya Allah ka bani jacuzzi da fatan mota da waye waye shi shi ne waye yake tunanin yayi addu'a kenan ko an gane kawai a kunkule da kake so kawai ka ce duk abu mai kyau ya Allah ka bani duk abu mara kyau Allah ka tsiratar da ni daga shi to me kake nema kuma da wuce wannan duk wani abu mai kyau ka gama roƙon Allah kai kawai ka jira kawai ka ga yana zuwa kawai kawai wannan kana shiga wannan ka fita wannan ka shiga wannan ka fita wannan ka shiga wannan haka za ka ta ganin ayyuka na alkhairi haka mutu zuwa ga Allah kuma wannan baya kore jarabawa da Allah zai maka a rayuwa tawassuli shi kuma ayyuka ne da kai na alkhairi a baya shi wani damuwa ya shigo ka yanzu sai kai tawassuli da shi yanzu misali mahaifinka misali ya rasu lokacin da yake da rai duk babban sallah kai kake sai masa rago kuma in za ka siya kana sai masa akura akura a jaka ko don kare ne za ka siyo kuma kana yi ne saboda kana son yardan Allah to sai ka shiga wata damuwa a rayuwarka yanzu kila a ofis ɗinka aka kulla maka wani sharri an aka kulla maka wani sharri a ofis ɗinka sai ka ce to Allah abu kaza da nake yi wa mahaifina lokacin da yake da rai ya Allah in na yi shi ne don neman yardanka ka kawo min mafita a wannan al'amari shi kenan ka gama yanzu kana bukatar ka je wajen wani malami ka ce a kama kalla ga guna da kana bukata kaga ba ka bukata amma ji wannan sakon an gane wani biyayya da kai wa babarka wani kyautatawa da kai mata ya sa ka kuka na farin ciki wanda ta yi a gabata saboda ka masa wani alkhairi ka fashe da kuka tana maka addu'a sai ka ce misali sai ka shiga wani damuwa ko kuɗin ka an shi kana fuskantar ɗin kuɗin ka kayi wani aiki an ki baka sai ka ce to ya Allah abu kaza da ne wa baba ta rana kaza tana kuka saboda farin ciki ya Allah in na yi wannan abin dan neman yardanka ya Allah ka fito min da na, kawai ka jira ka gani a gani manzo Allah ya ba mu kissan mutane uku nan da suka shiga kogo dutse ya zo ya fada ya rufe na farko ya ce yana da iyaye guda biyu baya shayar da iyalansa da 'ya'yansa da dabbobinsa nono sai iyayensa sun sha wata rana sai ciwo mai nisa ya dawo sai ta da mamansa na bacci ga yaransa ga dabbobi kowa na jin yunwa a bashi ya kira su ya rike nonon kuma ya ji nauyin ya tada iyayensa daga bacci sai riƙe har sai da suka gama baccinsu suka ƙoshi, suka farka sai ya ɗauka ya ba su suka sha ga yaransa na kuka zai iya ba su har wa'annan su tashi sannan ya ba su amma ya ƙi saboda wannan ya ce ya Allah in na yi wannan aikin don neman yardanka ka da mu daga wannan hali sai kogo ya motsa sai dutsen ya motsa zuyi kaga tawassuli kenan na biyu ya ce yana da ɗan uwar yana da ɗan uwarsa baffansa ne yarinyan baffansa Ta ce yana ƙaunanta kamar yadda mutum ke ƙaunar ƙyamace sai fari ya kama su ta zo ta ce ya taimake ta sai ce shi ba zai taimaka mata ba sai ta mallaka mata ta masa kanta ta tafi talaucin ya yi talauci ta dawo ta ce to shi kenan ya ce sai da suka ke ɗanta da ita da shi a ɗaki mai kallon su ubangiji sai ya ce da ya zo zai yi lalatar da ita sai ta ce ka ji tsoron Allah kada ka buɗe zoban da ba taka ba sai da haƙƙinsa ya ce sai ji tsoron Allah yana da daman da zai iya zana a lokacin sai yake ya kame ya batta kuma ya batta wannan kuɗin sai ce ya Allah in ya yi wannan aikin don neman yardanka ya Allah ka kawo mana mafita sai dutsen ya ja zuyi kaga aiki na alkhairi ke an fahimci wannan to wannan shine ake kira tawassuli to suna nan da yawa wanda kai ko tsakaninka da babanka ko tsakaninka da mahaifinka ko kuma tsakaninka da annan mahaifinka ko yayye mahaifinka ka kyautata musu ko kuma makwabtanka wani abu ne da ka san kayi a baya na alkhairi shi kenan ka yi an gane kai wannan ka gama kawai ka jira ka bai. ba ba daidai a addu'an ka ba za ta tafi ba in ka ce alfarman ɗakin ka ba Allah ba zai kalle ta ba Ka'aban waye ba ta girma to sai dai ka ce alfarman ubangijin Ka'aba amma ba alfarman Ka'aba ba dan ka faɗa ka kai shirka a addu'a sai Allah ya kare ka da dabararka in kuma ka ce alfarman manzo Allah shi ma Allah ba zai baka ba sai dai ka ce ya Allah ka yi min wannan abin don girman zatinka yanzu Allah ka roƙa shi sa a yi za ta daɗewa kana ta yi kuma ba karɓa maka ba a daidai ba ne a daidai ba ne wa ba shi darajar eh Allah ko Allah ake so ka roka direct saboda ya ce wa su sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ya gaya manzo Allah ya ce in bayina inji Allah ya ce in bayina suka tambaye ka a kaina ni Allah ya ce musu ina kusa sai ce ujibu watan da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira duk lokacin da kira ne sai ya zo haka da adverbial clause of time ka gane duk lokacin da ka kira ni zan amsa maka zarfu zamani yana kana iya cewa kaunar da nake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah in ina kaunar manzan Allah da gaske ya Allah kaman kaza shi kuma wannan kuma ya danganci kaunar da kake da gaske ko ba da gaske ba dan za ka iya roƙa kuma ba da gaske kake ba Allah ke karba amma an ka ki Allah da dai ya fi maka sauki saboda kaunar manzan Allah da aiki ina fata an gane ba da baki bane da aiki ne to in kuma aikin bai nuna kana kaunar manzo Allah ba ko da ka faɗi a baki kaga Allah kuma ya sani ba dan adam bane eh eh eh concentration kenan eh kuma na ci Allah na san me na ci insha Allah za ka samu biyan bukata Allah ka samu na cikin su na'am eh eh Eh. eh tambaya yake yi ya ce babansa yana da ya yi kanne maza ko mata ko? sun rasu ‘ya'yansu za ka iya aurensu eh? eh za ka iya aurensu mana kanan babanka Ya'yansa kannanka ne ko amma akwai aure tsakaninku da juna duka duk ajiye wannan barin sa maka ma mafi saukin warware maka shubahar ka san dafta abubakar sani birnin kudu ka san shi ko to ɗansa na farko wansa da shi dafta abubakar sani birnin kudu yake bi suka iya yi ɗansa ya auri diyar wansa wasu ɗai ubansa ɗaya musulunci bai hana ba ka ban ji wannan shi sa aka ba da sharadi kai a matsayinka ba za ka shiga gidan wan babanka ka je ka tada ƴaƴansa mata ku zauna ba hijabi kawai kuna ta labari saboda ba iya sha'awar su saboda akwai aure tsakaninku dole su sa hijabi su lulluɓa jikinsu amin abinda muka karanta daidai Allah ya karɓa mana haka kuma muke kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana daga cikin waɗanda suka riba ko annan kwanaki ya gafarta mana zanubanmu ya ɗaukaka darajar mu duniya da lahira ya kidaya mu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu albarka wanda suka fi soyuwa ga Allah subhanahu wataala shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausasa duka su ya sa su yi amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa dokanka ba yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙon ka ka hada mu a cikin firdausil a'la wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga al'umma ya Allah muna roƙon ka ka gina masa gida a aljanna mu ma ka gina mana gida a aljanna Allah ka bashi dukiya ka bashi iko ya salwantar da shi wajen hidima ga addininka ya Allah muna roƙonka ka bamu abin da ya tsara nasa kuma ka bamu iko mu yi abin da tsara wannan kuma ka karɓa mana a matsayin ibada yan uwanmu masu kallo da sauraro da suke bibiyan karatun nan ana roƙon Allah subhanahu ta'ala su ma musu albarka ya sa aljanna ta zama makoman su da mu da su ga baki daya ya ba mu ikon tuka daga zanaban mu har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ta ana masu tuba gare sa sa'annan kuma yana mai yadda gare mu Allah a ji kanmu a aljanna ta zama makoman mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk